بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar wacce take ita ce safiya ta ɗaya ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 2,431 safiyar ta je daidai da goma sha biyar ga watan biyar a shekara ta 2010 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi muwaɗa na imam malik ibn anas wanda yake muke gabatarwa a wannan unguwa mai albarka kwakungu cikin garin mina a darasinmu da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na bakwai cikin kitabu talak a wannan littafin na muwadda babu ila'il abd inda muke karatu kan babin ila'i guda biyu da ila wanda yake ya shafi ɗa da kuma al'ila wanda yake ya shafi bawa bayanai suka gabata a kai yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi babu ziharil hur babu ziharil hur babin da zai mana bayanin hukuncin zihari ziharin kuma na ɗa menene hukuncin sa da farkon farawa dai yana da kyau musamman ne zihari na biyu musamman ne hukuncin zihari na uku musan wake yin zihari wannan mukaddima guda uku gaɓoɓin na guda uku za su taimaka mana sosai a lokacin da muka tsindama cikin babi ɗin na farko dai da aka ce a zihar شيني تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه على التأبيد تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه على التأبيد تشبيه المنكوحة كما انت وتأك أورا متن يكما انت ما تشي يا أورا بمن تحرم عليه da matar da ta haramta a gare shi ya aure ta alatta abid har abadal abad haramun ne a gare shi ya aure ta sai ya zo ya kamanta matar shi da wannan baiwar Allah kun ga haramta alatta abid har abada wasu malaman kuma suka ce a'a tashbihul mankuhati man tahrumu alaihi idan aka ce zihari shine mutum ya kamanta matar shi da ya aura da duk wacce ta haramta a gare shi sawawun alatta abid au alatta aqid akan wani lokaci ne ko kuwa mun gano wannan na farko tashbihul mankuhati biman tahrumu alaihi alatta abid mutum ya kamanta matar shi da dukkan wacce ta haramta a gare shi har abada idan mutum yi wannan to yayi abin da ake kira zihari matar shi ta aure halas ne halas take a gare shi wacce ta haramta a gare shi haramun ce a gare shi har abada to ya za iya kamanta halas da haram ma'ana yana neman ya halartar da mai kenan da haram wannan shine az ita kuma mata da ta haramta a gare shi ala ta'abid mace ce da suke da bangare guda uku ko dai ta zama annasab ko kuma asabab ko kuma arraza'a ta hanyoyi guda nawa kenan na farko ta hanyar annasab dangantaka kun gane wannan da kyau ko idan muka ce dangantaka yana da alaka da al'usul da alfuro da alhawashi usul tushen mutum ita cewa uwa wa in alat karkuci muna gado uwa da mahaifiyar uwa eh da mahaifiyar mahaifiyar uwa hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhut waɗannan gaba ɗaya haramun ne mutum ya aure su uwa dai asabab abin nan annasab kun gano nan da kyau ko sai shi za mu ce ko dai al'usul ko alforo wannan tana bangaren al'usul kenan alforo kuma ƴaƴan shi haramun ne mutum ya auri yashi saboda ka haramun ne mutum ya auri jikan shi wa in safalat yashi jika shi jika jika shi ko dai da lissafin yi ta yin ƙasa saboda ai kaga ƴaƙa tana ƙasa da kai ne to haka haramun ne mutum ya aure ta kun gane wannan ko sai alhawashi yan uwa haramun ne ya auri yaye shi haramun ne ya auri kanwa shi haramun ne ya auri diyar yaye shi haramun ne ya auri diyar kanwa shi haramun ne ya auri diyar yayen shi haramun ne ya auri diyar kanin shi to in ka tattara su waɗannan da muka ambata na annasab su ne hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhut haka nan mutum haramun ne ya auri kanwar baban shi ko yayar baban shi amma kenan haka nan haramun ne mutum ya auri kanwar mahaifiyar shi ko yayar mahaifiyar shi ita ce khala duk waɗannan mutum haramun ne ya aure su kun gano nan da kyau ko to idan ya kamanta matar shi da ɗaya daga cikin waɗannan ya ce da matar shi wallahi fuskar ta kamar fuskar wanci ya kamanta kamar yadda take harama a gare shi ya kamanta wannan haramcin dawa da ɗaya daga cikin waɗannan matan nan matar shi ta zama haramu a gare shi domin waɗancan haramun ne a gare shi kun ga wannan ɓangaren annasab kenan eh sai mu je sabab abin nan sai mu je a raba'a. idan muka ce arraba ita ce shayarwa haramun ne mutum ya auri wacce ta shayar da shi ba ita ta haife shi ba amma ita ta shayar da shi kun gane wannan wannan kai bambancin da wacce ta haife shi wacce ta haife za ta ci gadin shi ita kuma wani ba ta ci gadin shi ba haramun ne ya auri wacce aka shayar da su nono tare ko da kuwa ba su san juna ba sai a wurin shayarwar ita an ɗauko ta daga suleja shi kuma an ɗauko shi daga gora wacce ta shayar da su tana nan garin mina eh to kaga sun zama ƴan uwan juna ta me ta shayarwa haramun ne ta aure shi haramun ne ya aure ta kuma wannan ta harim din alat ta'abid na har abada ko da za su zama su kaɗai ne su biyu suka rage a duniya to haramun ne mutum ya aure su al-ta'bid kun gano wannan jumla da kasata abin nan dina to waɗannan dai su ne haramun shar'an kun gane wannan da ke ko akwai wacce take haramun bi sabab kamar za ka iya cewa matar miji matar mahaifinka wacce yake ba ya ta haife ka ba eh kaga ba ta cikin wacce ta ba ta cikin wacce ta haife ka ba ta cikin wacce ta shayar da kai eh ba ta cikin usul naka ba ta cikin furu naka saboda haka ba ma za ka gaje ta ba ba za ta gaje ka ba amma ta sanadiyar mahaifinka ya aure ta Allah ta'ala ya ce wala takihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qara salaf kun gano wannan da kyau ko kuma wannan ala ta'bid har abada babu aure tsakaninku da su mun gano wannan sannan kuma to shi wanda ya ce zihari shine tashbihul manquhati bima ta'rumu Alayhi ala ta'bid ga wacce ta haramta a gare shi ala ta'bid haramcin har abada wannan haramcin ake nufi ta haramta a gare shi haramcin na har abada su ne waɗannan da muka ambata amma wancan haramcin da ya auku bi sababin li'an mutum suka yi mula'ana da shi ya ganta da ciki ya kore cikin ta ce cikin shi ne ya ce ba cikin shi wani babin yana can gaba ta ce ya ce idan cikin shi ne tsinuwar allah ta tabbata a kan shi ita kuma ta ce idan cikin ba nashi ne fushin Allah ya tabbata a kanta to kaga za a raba su babu aure tsakaninsu har abada to wannan rabuwar na har abada bayana cikin wannan saboda gadon ya kamata matar shi da wannan matar ba za a iya cewa yayi zihari ba an gane wannan da kyau ko kaga wannan shine magana akan az-ziharu shine tashbihul mankuhati biman tahrumu alaihi ala ta'bid wasu kuma suka ce a biman tahrumu alaihi zihari shi ne mutum ya kamanta mata shi da duk wacce ta haramta a gare shi sawawan ala au aw ala ta'qid idan aka ce ala shi ne wani ɗan lokaci eh idan gana da mata hudu ta biyar da ta shirya da ta bakwai fa hmm? kun yi shiru haramun ne amma ala ta'bid ko ala ta'qid ala ta'qid zuwa wani lokaci ne a cikin hudun nan kuka rabu da wata ta sanadiyar mutuwa ko ta sanadiyar sake ya halatta ka auri wancan ɗaya kenan hakan nan kanwar matarka ko yayar matarka haramun ce a gare ka alatta abir ko alatta aqid alatta aqid saboda abin da yake haramu shine wa an jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf kun gane wannan da ke ko to amma idan ya zamana kun rabu da matar ko dai ta sanadiyar rabuwar aure ko ta sanadiyar rabuwar mutuwa to ga halas ne ga auri mun gano wannan da kyau ko to ga wannan haramcin alata to yanzu idan mutum ya kamanta matar shi da kanwata zihari ne kenan a wannan ta'arifi na biyu الزهار هو تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه بمن تحرم عليه da duk wacce ta haramta a gare shi so da kaga dai nan mutum dole kafa kafa da bakin shi eh daɗin aure daɗin zaman lafiya rashin daɗin zaman lafiya baya sa mutum ya dinga kato bara da bakinsa kun gano wannan da ke ko yawon. ya halatta mutum ya ce da ya dinga kiran matar shi momi ya halatta mutum ya dinga kira mama shi momi matashi matashi momi mama su sun sanya eh wannan wannan baya halatta baya halatta uwa daban mata daban daɗin aure baya sa ta dinga ka dinga kiranta mumi daɗin aure sai ya sa ta dinga kiran ka dadi sai a rasa me za su iya yi sai da wannan su dai na Allah ya rage ma'aya zaki dai mata ba su da zihari in ta kira ka dadin ta ta kira ma kanta ruwa ne kawai babu wani zihari kagan ba gaba kullum ba ma zihari ba eh mana ban bude shafin tambaya ba an gano wannan tashbihul mankuhati man tahrumu alaihi ala ta'bid wa ke yin zihari ko kuma menene hukuncin zihari hukuncin zihari a musulunci haramun ne mummunar magana ce Allah ta'ala yake cewa allazina zahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatum illa la'i waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura munkar mummunan magana ce wa zur kuma shaidar zurce haramun ne babu gaskiya tare da shi ta gaba ko ta baya babu wata gaskiya ɗaya bisa ɗari a ciki kun gano wannan da ke ko saboda ka haramun ne mutum ya zihari subhanallahi al'afu uwa daban take mata kuma daban take allazina zahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna hati. da ya gamanta mata shi da mahaifiyar shi mahaifiyar shi ba mata shi bace mata shi ba mahaifiyar shi bace in ummahatum illa la'i waladnahum ba waɗanda suke mahaifansu mata sai waɗanda suka haife su ita kuwa can ba ta haife shi ba to a kan me ya faɗi wannan ɗanyen magana wani mala ya ƙolo na munkara min alƙawli wa zura wa inna Allah la afuwun ghafur inna Allah la afuwun kuma lalle Allah ta'ala mai yawan afuwa ne ghafur mai yawan gafara ne an gane wannan da ke ko saboda haka hukuncin ziyari haramun ne a zamanin kafin zuwa musulunci da an yi ziyari kawai saki ne so musulunci ya fa ya tabbatar da shi akan wannan sakin ko mun gano to yanzu wa yake yin zihari kun yi shuru kun ce namiji shi kenan aqil mai hankali baligh wanda ya balaga kun gane ko da aka ce rajul an fitar da mace kenan mace ba ta zihari eh da aka ce aqil an fitar da mahaukaci an fitar da sakaran ko yana ciki sakaran bugagge wanda ya sha ta yi marisa ta sha kafsu wanda ya yi zihari kun gane maganar kaga baya cikin hankalinsa majnun mahaukaci baya zihari domin rufe alƙalam an salas daga ciki akwai almajnun hata ya fi. an gane wannan malamai suka ce idan shi wanda ya sha abin mai magana tana can zuwa gaba muka je babin saki wajen talakul marid kila mai magana akan sakin abin nan mai maye idan ya zamana farko-farkon mayen ne mayen bai sa in ya ga akuya yana tsayawa ya ce ku da zuwa ba kun gane wannan da kyau to idan farko-farkon ne yana iya gane mai ke faruwa in yi zihari ziharin shi ya yi to idan hankalin ya riga ya gushe gaba ɗaya har ya kai gargare ya je ya samu abokin shi yana mai fitsari ya ce kai mai ke faruwa ya ce kai bari Allah ne ke ruwa daga sama to ga wannan sun riga abin nan sun riga sun buku gaba daya to ga nan hukuncin su daban malamai suke musu magana a kai. amma mutumin da ya sha abin halas ya sha soɓo ya sha wani abu ashe ako ya lalace kai wani abu ya bugu wannan kwata-kwata ba ma wani magana biyu a kan shi zihari bai tabbata ba hakan nan mutumin da aka aji ya gan aji abin ya dauka abin miniras ne ko asirat mai kuka kiran asirat juice ya tsiya ya sha ashe abin da ke giya ce ko ya yi zihari ziharin shi bai ba saboda asulan ba yana kan sani ba ne kun gane wannan da ke ko saboda haka ya zama na dai akil sannan kuma baligh ko da idan sabi asabi ya yi zihari ziharin bai ba karamin yaro yaro ne dan shekara biyar baban shi mai aure aure ne garau in ya saki mata ta saku ba ta saku ba E kun gane maganar domin ana wasallam yana cewa rufe alƙalamu an salas daga ciki ya faɗi an sabi hatta ya talib to tunda ku hata ya hatalim ne yanzu ko ya yi zihari ziharin shi biyi yi ba kun gano wannan da kyau ko so da ko ko da yayi ilai ilai biyi yi ba amma auren yayi domin aure sabab ne lil ibaha wa huwa al wata kun gano wannan ko shi kuma yaro yake yin abin da yake halas ne amma zihari sababun ne lit tahrim wa huwa masqutun an shi kuma Allah ta'ala ya sauke shi a kansa haka nan ko yi saki sakin bai yiwu ba domin saki sanadiya ne na rabuwar aure kun gane wannan da kyau ko shi kuma yaro wannan bai haukan shi ba sannan ya san me ake nufi watakila yanzu ya fara bubbuga hausa bai san me ake nufi ba sai ka ce da shi ya ce matar shi kamar mahaifiyar shi take wurin haramci sai ya faɗa ya yi zihari ko ba eh bai san mai ka faɗa ba kawai kai mai dabara ne zuwa kake aure matar a gane ko ko kuma bai san ne saki ba sai ka ce da shi ya ce ya saki mata shi saki uku to yanzu yake fara ɗaya biyu ta ta a yaren da kake magana da shi bai san me ake nufi ba amma da ka fassara da aka fassara mai zuwa ran shi ce a ah, shi bai san haka ba kaga tun daga nan ma za ku fara abin nan da shi kun gano wannan da ke ko wannan shine takaitacciyar magana akan menene zihari daya menene hukuncin zihari biyu wane ne yake yin zihari uku qala rahimahullahu azza wajal babu zihari al-hurr قال حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد الرجل طلق مرأة الرجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعل جعل امرأة عليه كظهر أمي إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هو تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر su sauran hukunce-hukuncen zihari da mu'ambata ba saboda su ne suna ciki an gama kawo ta'arifi ba a ciki ba kawo hukumar zihar ba ba kawo abin nan manya kawo alaihi fahar wakiyin zihari ba wannan sai suka zama mana kamar gabatarwa kenan حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي yake cewa yahya ibn Ya al-laythi ya karanta da ni wani hadisi daga malik daga malamin shi malik daga malamin shi sa'id bin amr bin sulaim az-zurqi sa'id bin amr bin sulaiman az-zurqi kun ga muna da sa'id bin musayyab kenan amma galibi shi sa'id bin musayyab baya ruwaya daga wurin malik malik baya ruwaya daga wurin shi kai tsaye abin nan sa'id bin musayyab kaka yake a wurin malik ta karatu ma'ana malik yana yin ruwaya ne a wurin ɗalibinsa shi sa'id bin amr bin sulaiman bin sulaim az-zuraqi annahu sa'ala al-qasim bin muhammad ya tambayi al-qasim bin muhammad an rajul tallaq mar'atan in huwa tazawwajaha mutum ne ya saki matar shi yace in ya aure ta saku wance in na aure ta ta saku mai hukuncin sakin kun gane maganar wance in ya aure ta ta saku kowane irin mutane ne wance in ya aure ta ta saku kace kuma tun bai auren ba sai ya ake auren a'a ita din fulana kande in ya aure ta ta saku shi kan ba zai aure su kanda ba ko ya aure ta kuma ta saku kaji ke kuma kana ina an gane tambayar ko ba a gane ba kande inda ya aure ta taso ku to kawai muku da larabci a ah. menene hukuncin wannan wannan ɗaya kenan da gaskiya talaqul mu'allak alƙawul fi talaqil mu'allak magana akan sakin da aka rataye shi kaga yanzu an rataye shi da in an yi auren ta saku kun gane wannan da kyau shine tambayar kenan da yi faƙal alƙasim bin muhammad alƙasim bin muhammad shi aka tambaya sai ya ce yanzu ba cewa ya kamata ya ce me ta saku ko ba ta saku ba eh faƙal alƙasim bin muhammad sai alƙasim bin muhammad ya ce ina rajulan lalle wani mutum ja'ala na alaihi ka zahar ummihi ya sanya matan shi ta zama kamar ƙirjin mahaifiyar shi domin idan an ce zahar shine mai zahar ne baya batin fa eh batin ciki kenan ko in huwa tazawwajaha in ya aure ta inna rajulan ja'ala mar'atan alayka dhahar ummihi kamar gadan bayan mahaifiyar shi in ya aure kaga yanzu zihari yi mu'allaq in ya aure wance to fahiya ka zahari ummihi fa amaru umar bin khattab sai umar bin khattab ya ce da shi shi wa kenan da isa ke ko da iziharin Allah ya qaraba ha hatta yukaffira kafarat mutafahir kada ya kuskure i kusa da ita in ya aure ta har sai yayi kafarar wanda izihari sai ya nuna me kenan eh sai ya zama na wancan ma ta saku talaqul mu'allaq da ya ce in ya aure ta tasa ku eh sai yi daidai da me da in ya aure ta fahiyar ka zahar ummihi bayani yana can gaba babi na 27 a cikin wannan kitabu talak na muwadda ibn malik babu yaminin rajuli bi talaki malam yanka talaku malam yanka auren sakin abin da bai aura ba watakila idan muka je can za mu feɗe al'amarin na abin da ya shafi saki kafin a aura E! saki kafin aure ya yiwu ko bai yiwu ba abdullahi dan abbas ya ce bai yiwu ba domin allah ta'ala yana cewa ya ayyuhalladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma muhun. idza kahtumul mu'minat idan kuka auri mata mummunai thumma muhun sannan kuka sake su yanzu me ake fara yi aure ko saki aure hakan nan wanda daga cikin tabi'ai aka rubuto mai doguwar wasiƙa menene hukuncin saki kafin aure sai ce haba saki warware abin da aka kulle ne eh ya za a yi ka warware abin da baka kulle ba ya za a yi ka iya warware abin da baka kulle shi ba eh nan da na sai wannan abin na ya ce zai naɗa shi wani babban alkali don ya sami ake kira fikihu kuwa kun ce ba ku karatun fikihu ne shi ya sa wasu abubuwan alkhairai da yawa suke huce ku kun gane wannan da kyau ko saboda haka maganganu ne guda biyu akan saki kafin aure ya saku ko bai saku ba maganganu ne masu ƙwarin gaske akalla maganganu uku in ayyan wa illam yu'ayyin menene in ayyan idan ya auri wanci ta saku eh wance kaga ayyan ya ayyana ta in ya auri kande ta saku in kuma kabila ce fa duk bahaushe da ya aura inda ya auri bahaushe ya taso ku eh idan gari ne fa inda ya auri yar gari kaza taso ku kun gano wannan da kyau kun ga wannan ayyan ya ayyana to wannan magana da malamai suka yi mata daban haka nan kuma illam yu'ayyin duk matar da ya aura ta saku eh bai faɗi kowace iri ba eh a matsayinka na malami ai dole ne ya zama da ka fahimci waɗannan duka don duk yadda mai tambaya zai maka tambaya ya zamana kana da bayanu masu ƙarfi akan wannan saboda kun ga alakar babi din tana da alaka da juna sosai da sosai da aka tambayi alkasim bin muhammad dangane da zihari sai ya koro wannan maganar ziharin muallak ma'ana wannan dai kamar yana da alaka da saki qabala tazwij saki kafin aura kafin aurar قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا سال القاسم بن محمد وسليمان بن يسار an rajulin ta fara min imrati an yanke ha faƙala inna ka ha ha falai masa ha a ta yi kafira ka fara ta mutu zahir wa da an malik shi malik din kenan balagahu bayani ya zo mashi. mun sha mai tafa balagat na malik gaba ɗaya sun kai labari yi zaun lokacin ba lallai ne sai mun koro isinadinsa a wasu hanyoyin ba in dai banda guda huɗu. kamar yadda al'imam annawawi ya kawo su a cikin littafin sanami <laughs> ah, kai ba majumu'u ba sunan shi ma almajamu'u <laughs> yawwa sunan shi almajamu'u a ah, yan kacin majumu'u ya zama majamu'u bahari ne kenan hmm? almajamu'u a cikin littafin sa tadribur rawi na ilmin hadisi kun gano wannan da kyau ko ya kawo magana ibn abdulbar da sauransu <clears throat> annan rajulan sa'ala al-qasim ibn muhammad lalle wani mutum ya tambayi al-qasim ibn muhammad wa suleiman ibn yasar da suleiman ibn yasar wannan manya manya ne cikin tabi'ai an rajulin tazahara min mir'atihi dangane da mutumin da izihari da matarsa qabala an yanke hatin kafin ya aure ta ita wallahi in dai ya aure ta to ita kamar mahaifiyar shi take in ya aure ta ya aure mahaifiyar shi eh mun san wato in ya aure ta ita kamar mahaifiyar shi take kaga wannan yayi tashbihi da kuke kiran shi me ina abun nan tashbihul baligh ko kuma tashbihul mujmal ko kuma tashbihul mufassal alladhi lam yuzkar fihi wajhu shabahi wala adatu tashbih shine me shine baligh zai zaidun asadun kawai ina wajen shabahi ina adatu tashbihi babu zaidun asadun aga ga wannan shine tashbihul baligh kun gano wannan da kyau ko to in ya aure shi in ya aure ta ya aure mahaifiyar shi shi ba wai ya aure kamar mahaifiyar shi ba ya aure mahaifiyar shi me izafi a ciki balik kenan dan shi ma zihari yana da waɗannan guda uku guda hudu ba su ne arkanu tashbihi ba al-mushabbahu bihi al-mushabbihu al-mushabbahu adatu tashbihi shi abin da yake da su kenan al-mushabbihu shine muji kun gani al-mushabbahu ita ce matar da aka kamanta ita ce almar'a kenan al-mushabbahu bihi ita ce al-mar'atul muharrama no kenan uku uku biyu kuma bari mu maimaita maka to al-mushabbihu miji bihi ita ce matar da aka haramta al-mushabbahu ita ce matar da yake aure no kenan sai na hudu asiga siga da ya amfani da ita anti alayya ka zahari ummi in ya faɗi wannan maganar kun fahimci wannan da kyau ko shine asiga harufan da suka fito daga bakinsa ban gane mai kake nufi da koda cikin zuciya ba misali wata kila kulla a niyya cikin zuciyarsa da ya kunci ya ai mu a hakama shar'iyya ai mun fi kama mutum ne da abin da ya faɗa zuci wannan kan Allah ta'ala shi ya fi kowa sani isa Allah ta'ala ya rufa ya da inna Allah sami'un basir kada sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir a gane ko amma abin da ya kada mai a zuciya tunanin zuciya nan ba a kama mutum da shi an rajulin ta zahara min mar'ati mutumin da ya yi zihari da matar shi kabala an yanke hatin kafin ya aure ta fa duka su biyun suka cewa da wake nan in har ya aure ta fala ya masaha kada i kusa da ita hatta yukaffira kafaratul mutazahir har sai ka fara zihari eh? kashe menene eh a ai akan wannan babu ne hmm? kace mi irin na farko ne faƙal inna ka har in yi aure ta don kafin auren ne ya ce in yi aure ta ya aure mahaifiyar shi kun gano wannan ko in yi aure ta to kamar mahaifiyar shi take eh kafin to yanzu ya yi auren shin tun da kafin aure ne hukuncin zihari yana nan ko baya nan eh? yanzu aka yana magana ra'ayin wancan malami guda biyu ga littafi a gaban ka eh? sai ya yi kafara ai ba za ka tsallace abin da kake gashi a gaban ka ba tukunna khudh ma tarahu wa da sami ita bihi karba abin da ka gani tukunna ai sauran wannan daga baya suke zuwa yi kun gano wannan ma'ana yanzu akan waɗannan hadisin farko da hadisi na biyun nan suna nuna mana cewar zihari mu'allak da aka yi shi kafin ɗaura aure ya tabbata ɗaya daga cikin maganganu nawa biyu kun gano wannan da kyau ko ba mu sani ba ko zai halinsa mu dai ga muna tare da fatawar abdullahi dan abbas wataƙila kafin mu je can rai yayi halin sa to muna tare da fatawar Abdullahi dan Abbas cewar in aka kafin aure bai yi ba hakan nan saki shi ma kafin aure bai yi ba muna roƙon Allah ta'ala kuma ya sanya mana yawancin kwana masu albarka yawwa dan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhun sai an yi auren kenan sannan sakin yake biyo baya sai muka ce fashin bakin maganganun da ya sana can gaba وحدثني عن مالك أن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة ya kallaci matan shi hudu ya ce gaba ɗayansu kama mahaifiyi suke Allah ya sun ba shi ne zaka ko kuma daɗin aure to yanzu kafara no zai yi kowace mata da kafara fara ta ko kuwa ai su hudu ne innahu laysa alayhi illa kafaratun wahida kafara ɗaya zai yi kun gane ko hadisi daga malik malamin malik an yi hisham bin urwa malamin hisham din shine babansa urwatu bin zubair annahu qal urwatu bin zubair yace fi rajulin tazahara min arba'ati niswa niswatin lahu mutumin da izihari da matan shi hudu ya zihari da su bi kalimatin wahida ita gaba ɗayansu ya yi musu zihari innahu hulai alayhi illa kafaratun wahida ai da sauki a idan ba kalmatun wahida ba ne da safe da uwar gida da rana ida a amarya ita ce ta hudayi da kwari kai kuma yake ce ba bahaushe ba wace ce kwari a ciki eh kwari la ilaha illallah yan da hausa da ke cikin nan kuma babu wanda zai iya lissafa mana su eh ta farko dai uwar gida ta bifa a kai ta farko sunanta uwar gida ta hudu sunanta amarya to ta biyu da ta hukume sunansu to a ah. ta yi baka zo da wani abu ba ni ma iya nan sai ai la ila illallah eh <laughs> to kaga dai yanzu abin da kuke cewa wai hausa cin ta ba gwaninta ba faduwa ta asara kun abin nan kun yi fel gaskiya a ƙalla wani suke da wasu hausawa ne ba abin da kuka ci ni kaɗai na ci ni na faɗi na ɗaya da na bi muku ɗaya ne eh mala isa zai ce wani abu ne eh a ah, ah, kai kuma wannan magana ta tafka faɗa gairu musallama kai dai kawai dai an fi karfin ka gida dai kayi ɗaya ka zauna kawai shikenan amma dai ba haka ba ai da yawa jiya jiyan nan malamin ku je ya ƙara ta uku malam isbahu eh al misbahu fi zada ba a gani Allah ya sauki وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي abi abdurrahman مثل zalik rabi'at ibn abi abdurrahman ɗaya ne daga cikin malaman malik shi ma fatawar shi irin fatawar urwat bin zubair ce idan mutum ya yi zihari da matan shi duka a kalmatin wahida to ka fara ɗaya zai قال مالك رحمه الله عز وجل to kuma shi ka kala malikun kenan <clears throat> ka ji mazhabin malik akan zihari kai tsaye

قال مالك رحمه الله عز وجل وذلك الأمر عندنا قال الله تبارك وتعالى في, كفا في كفارة المتظاهر فتهرير رقبة من قبل أن يتماسى نكرت مكة موضعني فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطيع فيطعم ستين مسكينا كنا كويتي ya dauko daga farkon ayar wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yu'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa daga ne dauko alam ruwadh qala maliku rahimahullahu azza wa jalla wa dhalika al'amru indana wannan ko shine abin da ke tare da mu a nan garin Madina abubuwan da suka fada din nan shawara ummatin yayi zahari da mata hudu a kalimatin wahida a kalimatin wahida shikenan qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce fi kafaratil mutadhahir a kafarar wanda izihari Allah ta'ala yake cewa fatahriru raqaba to zai yanta baiwa ne wannan baiwar mummuna ko kowace baiwa hatta kafira e, raqaba aina a ina ne sauran wuri uku ne to abin nan yake cewa faka faru ta yi ta'amu ashirata masaki na min asauti ma tutu imana a halikum au kiswatuhum au ta hariru raqaba a a ji kun hararo ta to yanzu za mu hamlul mutlaq alal muqayyad kenan babi a cikin usulul fiqh ko kuwa ma'ana waccan da Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa tahriru raqabatin mu'mina waccan mu'mina din ita za a sa a suratul ma'ida da wannan suratul mujadala ko mujadila ko kuwa eh yawwa shine hamlul mutlaq alal muqayyad ma'ana baiwa ta zama mummuna kun gane wannan da ke ko baiwa ta ko da da kai ce fa tahriru raqabatin to dole ta zama mummuna saboda Allah ta'ala ya ambace ta a can cikin suratul an-nisa imana mhm. eh, barakallahu fik yace da aka ce baiwa mutum zai iya yin da namiji bawa namiji ai da da aka ce raqaba wuya wuyayi shine ake fasara hariru raqaba sai yanta wuyayi kun gane to amma a wuya abin da kuke kira abin nan abin nan menene majazul mursal ko cewar zikirul khas urida bihi am da Allah ta'ala ce tabbat yada abi lahab shin hannayen abu lahab biyu Allah ya tsine musu ko kuma abu lahab duka eh duka yanzu idan ga hari da kan matar kafa da kan kai banda gangar jikin eh eh daga ta idan mutum ya zihari da hannufa suka ce idan yana yin zihari da hannun sai aka buntal hannun nata kenan a lokacin zihari bai gama ganga jikin ba kenan malamai ce abu kai ba za ku fiƙi ba sa wasu masu yadda dole ku yi asara su Allah haƙuri za ku yi sai kun gargada littafan ku na fiƙi tukunna za ku samu waɗansu bayanan masu tarin yawa eh a'a kaji shi kuma ba shi zai fille mata ya ce ya yi zihari algaba ta malam mutum ne yi zihari da matashi ya ce malam mutum ne ya kamata hannun matashi da hannun mahaifiyar shi yana rufe bakinsa sai wani ya harbo abin nan mai yake da suna barandami yana zuwa sai ya yanke hannun mata tashi ya kenan <laughs> <laughs> <laughs> ai ka san abin bai jiki yake cikin gaggawa yana rufe baki sai aka abin nan ba ga karin ma idan aka harba cewa kuke maza a daure domin kada ya bu jiki baki da waɗannan masa'il ɗin shi ne fi da ake tattaunawa a kansu kuma wajen ba su fito in kawai a karanta muku hadisi kuma masu sallallahu ce mai yi Allah bi khairan yi fi din kuma zo goje ba ba san fito a nan sallar salam ya wa Abdullahi dan Abbas addu'a ce Allahumma faqihu fi wa alimun ta'wil kuma zo ku sai dai ku gani karar kawai shi ke sai wani ba bambanci da kowa da kowa tunda nasin ya fito a fili to me bambanci kuma ba bambanci ne tunda ya fito karara da kai ba baka je makaranta ba da shi da ya dan je ya fasa nasin ya fito karara babu wani da ke da duniya kenan abdullahi da abbas ya ce fada Allah ta'ala abin nan wa mun abin nan eh, abin nan eh, yutin hikimata bakar wuce khairan kasira ita al-hikma shine Allah ta'ala ya fitar da mutum nasir wal mansukh wal mutashabih wal muhkam da sauransu ba ta hariru ranka ba min kwabali an yi ta masa tun kafin ya shafe ta ko shafe ita to yanzu me hukunci abin da kuke cewa idan kuna karatu an kawo maka almajirai sai yaro ya zo suratul mujadila ya zo kadar sama a ce ba zai wuce ba sai sarakan masa eh? ana yin abu zuwa ko ba yi wai saboda an faɗi ne kawai an ma sa. haramun ne wannan sosai da sosai eh kun gane wannan da kyau haramun ne waɗannan al'amurra ɗin haramun ne wasa ne da ayoyin Alƙur'ani mai girma wasa ne da ayoyin alkur'ani mai girma to idan kai ba haushe ka ce haka to shi kuma bai rabe in yazo abin nan ba tabarakal ladhi bi yadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu shi kuma sai ce sai an yi amala <laughs> eh malamai wasa ne da ayoyin alkur'ani ka ji an cewa yara ba za su wuce nan ba sai sun yi sadaka masa ba shi da kyau irin waɗannan al'amura ba shi da kyau ba shi da kyau ko ga malaman ka sun yi ne eh kuma duk da ku ba wa kai malaman sadaka ba wa kai musu abinci ka wa malami almajirai shi kenan ba komai wannan ba shi zai sa kuma su ci da addini ba in zai iya yi, in ba zai iya bai ce sai ka kawo kaza me sai ka kawo kaza sai ka kawo abincinsa eh sai ka kawo mai abincin da zai ci da omu da kaza da kaza da kaza da kaza kafin ya karba shi kenan sai ka kawo na iya adadin kwanakin da za ka iya ko ka kawo na wata ɗaya ko ka kawo na wata shida ko ka kawo na shekara ko na wata uku ka sani ana bin ka bashi wata uku yana ƙarya za ka dawo in ba haka ba za a sallama ma yaranka don ba shi da abinci haka ne ko ba haka ba ne wani shine garau yanzu abin abu na farko kenan na ka shi shine yan tabaiwa eh min qabli an yatamasa faman lam yajid wanda bai samu ba bai samu mai ba baiwar ko bawa to yanzu akwai ko babu to ma kan wasu malamai da waɗansu sarakuna da waɗansu masu kuɗi suna da su eh wai an ce akwai yadda ake sayarwa to me za ba a sai da namiji duk abin da ake ji mace zaka ji ana nemowa wance yana da bawa baiwa mace me yasa ba shi da namiji tambaye kenan da har yanzu ba su iya amsawa ba eh har yanzu ba su iya amsawa ba saboda kar mutum ya bi son zuciya Afara أفرأيت الذي أفرأيت الذي من أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun Allah ya sauke kwanan nan wani yake cewa wai in mutum yana da mata mai mace ɗaya ya ƙara mai mace biyu ya ƙara mai mace uku ya ƙara mai mace hudu ya yi sadaka kwanan nan fitaccen sadaka baiwa gani saboda ka yi ji tsoron Allah faman lam yajid wanda bai samu ba ko dai ga kuɗi a hannunsa bai samu ba eh ko kuma ga ta bashi da kuɗi ai dai yana cikin bai samu bane ko ya samu ga ta a kasuwa amma bashi da kuɗi ga shi da kuɗi amma babu kuma yajid kaga ya nema kenan bai samu ba fasu ya mu shaharaini sai azumin wata biyu watanni biyu mutatabi'aini a jere da juna min qabli an yatamassa tun kafin ya sada ita azumin wata shi abin nan watanni biyu a jere kada ya manta ba azumin ramadana ba ne kasan azumin ramadana uhilla lakum Laylata siyami arrafafu ila nisa'ikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل wannan ba azumin ramadan ba ne saboda haka in ya fara sai ya wata biyu kafin ya sada mata shi ko da daddare mhm. a to shi kenan eh ai mun ba ana magana ne akan wacce ya zihari da ita ana magana ne akan wacce izihari da ita kun gane maganar ita ce ake magana a ta shi yasa ko ake zamu zo kan magana din Allah haka nan kuma ila'i ko ga an tsananta cewar wata hudu ko ya sake ta ko ya koma da ita ko a saka mashi la'alla yana da wasu matan sai ila'i da wannan yana da mata hudu sai ila'i da ɗaya ka gane maganar ko kaga yanzu zai cutar da ita kenan qala malik rahimahullahu azza wa jal nam faman lam yajid faman ya mushare ni siyam tabi aini min qabl an masa faman lam yastati wanda ba zai iya ba ba zai iya mi ba azumi ba fa amu 60 miskina sai ya ciyar da miskine sittin. a nan ba a ce min ƙwabali an yi ta masa ba kasa yana daga cikin wuraren da aramomin suka gada masa auna kai su janyo maka waɗannan wuraren domin biyun farko don an faɗi min ƙwabali an yi ta masa min ƙwabali an yi ta masa na uku ba a ce min ƙwabali an yi ta masa ba idan sabon yankan rake kake a hadda ita ma sai ka ce min ƙwabali an yi ta masa a nan ba a ce da aka ce faman mista ta tafi ya sittin 60 miskina ya ce da miskine 60 miskine 60 zai ciyar ba miskini ɗaya ba muna daɗa faɗa muku kun gane wannan da kyau ko akwai wanda suke ganin su yan zahiri ƙararra za su bi saboda haka ba ruwansu da fikihu sai dai ce wai mutum ɗaya ake bi in ya je ce da mutum ɗaya ma to alhali kuma littafin wani ya je ɗauka ya karanta haka ɗin duk in ga ɗauki waɗannan abubuwa guda sittin ka ba mutum ɗaya mutum ɗaya ka ba saura mutum hamsin da tara kun gane maganar domin Allah ta'ala cewa yi faman lam yastati fa it'amu sittina miskinan shi sai je ce da miskini ɗaya saura nawa waɗannan al'amurra abinda za ka ciyar shine mudin nabi sa'i guda abinda kake fitar da fitar da shi shi za ka ba ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai hamsin da ɗaya da biyu da tara sittin haka za ka ba su in ka ba mutum ɗaya mutum ɗaya ka ba mutum ɗaya ka ciyar ka gane wannan da kyau ko ko da buhun shinkafa biyu ka ɗauka ka bayar buhun shinkafa biyu zai iya wadatarwa ina masana harkar buhun shinkafa biyu mudinmu na mina mudino ne ku bari mana kunji 28 da rabi zuwa 29 wani shine galibi kenan eh shine bon shinkafa waye ce 30 kai ba sai kake yi ba eh an ya gida kace ce shi abin da yasa aha shi kuma zai kai mudin na nawa kenan eh mana idan aka samu mudin shinkafa biyu buhun shinkafa biyu zai kai to in gaba mutum daya buhun shinkafa biyu a ta'amta miskinan wahidan ne fa eh mana a ta'amta miskinan wahidan saura nawa 59 abin ta ko sun mata ta'imu abin nan tisi'atan wa hamsina miskinan sannan ka ce da miskinai musin da tara Allah ta'ala cewa ifa mallam ya stati fa ya ta'amu sittina miskina wanda ba zai iya ba ya ce da miskinai sittin ka gane maganar wannan zai daɗa fito maka da zihari haramun ne uwa daban mata daban kun gano wannan da ke ko me ya ja mishi wannan danyen aikin da yi ya je kamanta gyatumarsa da mahaifiyarsa ko ya kamanta shi da gyatumarsa ko da ya shi, ko da dukkan wacce take ta haramta a gare shi a nan ma malamai da yawa sun tafi kamar abin nan abin nan ibnu qudama a cikin littafinsa al-mughni ya hikito maka ganin mutane da yawa malamai cewar ita ma min qabali an yatamassa ne tunda a na biyun an faɗa to a hukun kuma koda ba faɗa ba yi a suratun nisa ba ka ce fata a ruwan batun mu'mina ka ɗauko mu'mina ɗin ka kawo ta cikin suratul ma'ida ka kawo ta cikin wannan sura ɗin balle nan kuma ga sama kusa da kusa eh saboda haka mutum sai ya roƙa batun min qabli an yatamassa ɗaya kenan in bai samu ba sai azumin watanni biyu a jere min kawali an masa in ba zai iya hakan ba sai ya ce da miskene 60 shi ma min kawali an masa kenan an gane maganar miskene 60 din nan ba sai rana ɗaya ba ɗaya kenan muskene 60 din nan ba wai ka ɗauki kayanka hatsi ka je bakin mobil ka je ka tsaya ka samu miskinai kana ba su ko ka je gidan gajiyayyu waɗannan shar'an ba su ne miskinai ba sunansu na kasassu eh la'alla a wuri shi kai ne miskini akwai wani da yake da yake ba da labari Allahu alam bi sihati ya je nan bakin mobil sai je zai ba wata sadaka dama ko ce saba waya sai masu sunan ma akwai kwastomomi akwai kwastoman da yake bata saraka yana zuwa sai yan uwanta makwatan da suka ce ai bata nan ta yi tafiya ɗaya daga cikin motocin ta ce ta faɗi sai ya gane shi ne miskini Allah alam sai sihati akwai wanda ke da inganci labarin ku ne mina an gane wannan da kyau saboda ka muke daɗa faɗa miskini aka ce saboda haka miskini za ka je ka ciyar sawa'un yana sa yana wanki da guga ya ba ga wani masha Allah zai wanke goge amma fitowar da iya fito ne na a nemi abin da za a ci yau ta yadda inda za a yi marka marka yau din nan tufa lallai abin nan ga miskini sittin zai ciyar ba a ce da shi na kasasu ko gajiyayyu ba akwai waɗanda yake lalle ba su da shi a cikin su din akwai kuma waɗanda yake suna da tasi tasi ana musu kabu kabu suna da mashina ana musu kabu kabu suna da gidaje sun bayar da su haya a gani kullum da mace suke Allah ya ba ku su samu a sai Allah Allah ya ba su ne ku samu dan da ya ba su ne kuke kuke karɓar ku haya da su saboda kada mu ɗauki tunaninmu wa waɗannan su ne miskinai kun gane maganar da kyau قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس عليه إلا كفارة واحدة فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يتظاهر من امرأته mutumin da yake yayi zihari da matar shi fi majalisa mutafarrika a wurare daban-daban ya yi ɗazu da ita a cikin ɗaki yanzu ma da aka fito ya sake mata zihari ɗin nau kenan ɗazu ma an jima kaɗan ya sake yi nau kenan wurare daban-daban amma bai ka fara ba sai mata shi ka ce ƙali sai ce laisa alai illa kafaratun wahida kafara ɗaya zai yi ko da ya yi so biyu so uku so hudu so biyar fahimta zahara sun makafar amma idan ya zihari sai ika fara sun matabara ba da an yi kafir sannan sai ya sake yin zihari din bayan ya yi kafara can fa'alil kafara ta aiba to anan zai sake sabuwar kafara eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك